الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين هل يومنا تكين واتو مغانا أكن كتاب الشهادة كوكما باب الشهادة muna fasali na iza tanaza'a isinani bi shay'in cikin wannan littafi na askari fathul jawad muna shahi na 403 a malam yana cewa fasulun fasali ya zo shi muna shararraba muna abubuwa daki-daki domin wannan fasali yana da matsala goma sha biyu kuma wajibi na ga mahukumta alƙalai su san su idan ba san su ba ana samun matsala yace za ta naza'a isnani bi shay'in wala bayyinata idan mutum biyu sun kai jayayya abu kuma babu wanda da shaida kuna ganin karatun hmm. a ah, halafa sai su rarrance ko wani sha billahi lizi la ilaha illahu abin gana shi na wa ƙata sama a raba musu akwai lamiri na malin shayi wani ƙata sama ku hau in mutum biyu sun kai jayayya kuma cikinsu ba wanda adda abin ga hannu domin idan wani abin na ga hannu na riƙe to ya an kai jayayya wannan ya ce nashi na wanda ya ce nashi na to zuwa da shi ake ta ya kawo shaida in bai da shaida a ce shi rance in ya rance sai a bar mai abin amma idan abin sun kai jayayya gare ba wanda abin yake ga hannu nai to sai su rance kowa sha billahi lazi la ilaha illahu abin gana shi na ka san dai guda na ƙarya ko to in sun karanci haka sai araba musu in bai rabuwa a sai araba musu kuɗi an ƙara shari'a yan ana bin nassi shari'a ba ta da waya aha ko kuli ko na ba kuli ba eh ko kuli ko na ba kuli ba inda ya zan shina ga hannu kamar yanzu mutum ya iske wani cikin gida ce gida na yana tabbata gida na in ya kawo shaida tabbata gida na aka ƙara ta shaida ta tabbata ba sai a haida wannan ba to amma idan an ka ce ya kawo shaida bai da to shi wanda ya cikin gina sai a ce to kai mi adalin na yace gida nauna to zama abin nan ga hannun shi a shaida guda shaida ta biyu babu sai shi sha billahi lazi an gama shari'a muna tare aw ta sawa tuhuma ko kuma shaidudukan sun kai ta sun kai kunnan doki wato da wanda ya ce nashi na bakaru da zaidu da ya ce nashi na an ka ce kowa ya kawo shaida shi da ya kawo shaida adila an ka yi taskiya ta adila ta bakar ya kawo shaida adila an kai taske ta adila ta to sun koma kamar ba su da shaida shi ma haka matuƙar ba ga hannun wani ta cikinsu ba to shi ma sai a araba musu in yana rabuwa in bai karɓar rabuwa sai a sai araba musu kuɗi fa in kana biye da ma hukima lahu ba shi ne na gaggawa ba in ya zan abin ga hannun ɗayansu yake to an hukunta abin nan gare shi amma tare da rantsuwa ne ce malamin shau ba magana gida ta magana kotu ta mukai to mu zo an kace kitabul aqabiya to mu fa inna kala wato in waninsu daga cikinsu guda ya tsoron rantsuwa alafal akharu sai guda ya rantsi wanga da yake ga hannu ne an ci sharanci ce a shi kan bai rantsuwa to wanga da ya rantsi yana ga hannun wanga ya kasa rantsuwa an ka ce wanga ya rantsi ya rantsi wanta za'ahu sai alƙali amshi shi ya an ka hizgi shi ga hannu yawa za a ba sai a ba wanga da sha billahi lillahi ina misalin inda aka inda inda aka hizgiwa ba wani mm. kan firadihi bil bayyinati kamar inda gudan su ya kadaitu da shaida guda ya karawan bayayya wa har ya gaji bai samu mai shaida mai cewa abu na hina ba to shi ma nan muna tare da kuwa mm. sai amshi a bawan ga wanda adda shaida wanga da ya kasa samu shi da ƙarya ta shi kai to mun tsaya nan wannan matsala guda ke nan daga cikin matsaloli guda goma sha biyu ha? eh? Hmm. a ka buka wata karatu mun gama da wannan ai tun can mun ka baruta eh. sai na kasalafatar da'awa in ƙararraki sun ka sassuwa ba ka kullin kama wani ƙara ya ce abin gidan ga duk gaba ina hina wani fil shi ko wani ƙara ya ce rabin gidan na hina wasu lufin shi ko wani ƙara ya ce ɗaya cikin uku na shina muna tare da kuwa kowanne daga cikinsu an ka nemi tabbatar da abin da ke gwada shi adda ya tabbatar to wajen abin da ya shahi matsala addini da fahimta ba imam malik da imami ba to amma shi fahimta ce da sunnan manzon Allah da abin da ya shahi su na ƙur'ani Su fa masabu maliki inda imamu na maliki yasa gaba ya tahi wajen fahimtar qur'ani da sunna ga gane wannan hukunci radiyallahu anhu hatu tuqsam ana raba ga mas'ala ala auni akan auni za a dawo da ita kan matsalar gado za a raba ta akan mas'ala ta gado kamar da aka raba matsalar gado haka za a ta min ahada ashara wato malam karatu na dunkule asalin matsala daga shidda asalin matsala daga shidda amma za a raba ta goma sha ɗai muna tare da kuwa wanda ya tabbatar da shaiduduka dai da matsala ta da'awa cewa wanga gidan nahi na duka to sai a ba shi shidda cikin shaɗai saura nawa wanda shi kuma ya ce shi kuma shi nufi an nashi shi ku sai a ba shi uku cikin shaɗai saura nawa eh to wanda ya ce shi a da ɗaya cikin uku shi eh, eh? Eh, ko a bashi biyu mala baka hankalin kuwa bata ya su ba saura ka ji wato mai ƙara ƙara ya yi shi adda gidan ga duka hmm. aka zauna kotu sai ga wani ya sa ƙara shi ko gidan garabi ne nashi na sai ga wani shi kuwa ce ɗai cikin uku nashi na kuma kowanne daga cikin su in mutum ya ce shi adda abu me aka fada gare kowa ya kawo shaida ba ta da suka mu sai karatu kenan muna muna tare da kuwa to wannan shine fahimtar imamu na malik ga fatawar da yi ga wannan mas'ala wa qala ibnu ƙasimin amma ɗan ƙasimu ya ce min 36 ana bugata a kasata daga talatin da shidda. wanda ya ce shi adda duka ba shi sha-takwas, wanda adda rabi a ba shi 12 wanda adda ita cikin uku a ba shi nau kenan Eh? ta rabu kenan ko to mu zo mun ƙara matsala ta biyu cikin sha biyu walau a ba wa kullun bakaru da zaidu da khalidu kowane daga cikinsu ya ƙara kotu ya ce shi a da gidan ga gaba ɗai ya ce amma ɗan abin da ya rage cikin duka shi ba kawai ce na muhammadu na shi ko zai da ya abin gace ɗan abin da ya rage na shi shi ko na muhammadu na shi ko ya ce ɗan abin da ya rage na hamza na walau a zafa kullum da kowanne ya jingina abin gare shi ɗai albaki ila jarbi amma abin da ya rage na wani na baban je muna tare da kuwa kuma kowanne daga cikinsu ya kawo shi da tabbatatta kila duk kowa cikinsu gida yake zaune babu zuyade to mala ya ce ho bainahu inda ijra'at na ƙara ya ƙare da cewa su sun ka kawo mu abin ga an kai hukunci aka ƙare to gidan na su aka samu shi uku to wannan da sun ka ce shi da sauraha wala shay alil ajnabi Babban jan kowa bai da komi don ba wanda sa ƙara ko akwai wanda sa to muna tare da kowa hmm. mun ƙara mas'ala ta uku wa da da fi hata aqadin sumi'a wani ya ji ana magana cewa an kai ciniki fasiri bata shi akai to kila ya sai da kaya ne an kwarai sai garza ya kotu Allah ya taimake ka yace na aiki ciniki ciniki na mun kai can ciniki to kuma an ce ba mai bata sai shari'a don haka ne taho alƙali sai ce abinci ko dillalai ko kuma waɗanda a bakin kasuwa ya ciniki nan suke suka ce a ciniki la halau shi Allah ya taimake ka ciniki ingantacce cina domin shi waga yana ƙara ciniki ba su rina wanda wanda ya sai kaya yana cewa cinikin su ingantacce cina to wama mane da'a duk wanda ya da'a wasu hata akalin ingancin kulli sumi'a shi za a saurari domin inganci shi a tushe ɓaci reshe na daga baya ka zakkuwa to ba kuma malishi ga tushe muna tare da ku bayanu ha bayanin sharuɗanta walam yalzamhu bai lizince shi ba mun gama shi mun ƙare matsala ta hudu muna tare da kuwa wa na tanazu'u zawjayn jihazan inda mata da miji sun kazo suna gardama kotu suna jayayya wani kullin ma yashhadu bihi al-urf ha al'ada ta shigo al-urf wal ada ai daga cikin adilla ta hukunci akwai urfu da ada wato kullum babu illa irin jahilci wallahi malam duhun dare na alakar da mai kai mata da miji suke jayayya akan wani abu na jahazi mata da an ka auro ta ta yi wuta ta zo gidan miji muna tare da kuwa da ta zo gidan miji da 'yan kayayyakin ta zo da abinta shi ko miji yana nashi kaya ranar ana nan sai miji ce ya ajiya sai ya ɗauko ta yani wala wala ka ka da ya eh ba Eh. mala mala adamu tayani mata tsohi mahu zare nan suka ajiye yan kayan da yan kudinsu su nan suka hankada su da ajiye duk abin suka bukata nan suka dan saka da su aje kamar kirgi na ga mallami kasan malaman ku na da a cikin yawon din nan duk wadda mutum yake da wata shahida sai an zikirgi ta ba ko ba haka ba eh? ko masallaci ta da kirgin eh? to sai ta ɗauko tunanin sai miji ya ce ba ni kana ko ta ɗauko abin nan mazari cike da zari sai cika ki ɓata min zari sai ce zari na kai ba na kana ba nauna ya ce ana hina kaka kaka ga anan kotu a zare mayan kaya na wannan lokaci a a sarƙa waya ba ko jidali kanta to likullin ga kowanne miji da mata yana da ma ya shaɗu bil urfu abinda al'ada ta shirfi a dashi wa da tayani wa da zare amma duk da haka ma'ayani ne ta rashin billahi lazi ne sai yaran ai sai ya ce idan ita ko ta ɗauko takobi miji eh, ta ɗauko takobi ta ce takobin garau bari share mai wura a aji ya ce an gama shi da takobi takobi nauna ta ce a ta da shi jama'a wa da takobi ko adda ko fartayya ko dundurusu to amma ai fartayya akwai inda take da ita ko ya tofa yawo wajen ara yawo awo to mu zo to wa ma ya sulhu lahuma amma abin da zai na kyautu zuwa namiji shi mallakai mace ta mallake shi ƙila ne zauji an ce namiji na domin arjal kawamuna amma duk da haka fa tun da abin da ke tuna tsakanin su kamar bawa ko ba haka ba ko mota irin yanzu mace ba ta yi mallaka mota to an ce ta namiji ta ga wani kauli amma ma'ayami ne ta shan billahi lizu wakila an ce da mijin da mata ya kalibani suna ranar cewa ya kasa samanihi arba musu wannan kenan mun ƙara matsala ta shidda ta biyar da ta shidda yana mai tuwatul hukami ke cewa wa in mata'ul baiti fi wa in mata'ul baiti tun ikhtalafa wa falƙaunin ƙaunin zauji ma ya mini fi ma bi ya liƙu kassiki ni wa ma ya liƙu bin nisa kalhula wani zauji ce in zama ta na mata amma in zama ta atali ta rance taufa wa za ta na za a zaujiyata fala ya mini alal munkiri idan suka yi jayayyar aurayya to babu rantsuwa babu rantsuwa akan wanda ya musu wato miji ke tahiya haka bisa ga hanya sai mata ta ce mai gida ta ce da Allah ban Allah ta rome shi lahiya ta ce a mai gida na ne sai ana magana da kai cewa ka magana ne ce mata can gama da matan mutane sai sai wuza sai wuza ta ce mata ce mai gida ni na ka kiranka na ce ta yaka na kira ka ka kyale ni ya ce mai gidan wa ya ce mai na ma an yi ba ta kasa ya ce a wani wani ke sai ga ta ɗauki ƙara ta kai kotu cewa ga mijinta ta gani ta ce mijinta ta ce mijinta na ba wannan tare da kuwa to oge <laughs> rariyo ne to fala ya da alal mukir babu rantsuwa ga wanda ya musu don eh eh bai rantsuwa don mi don arme bai tabbata da shaida da rantsuwa ko na tabbata sai inda mutuwa yi ana abin nan to wannan magada suna rantsuwa don matsalar gado ta shiga dukiya to haka nan in ita ta tana ta yaya ce ke uwar gida ta ƙara zahi ya ce ka tabi mata cin lola ina magana ita kuma ta ce ke mijin ta ita ni gama shi da mata mutane sai zahiri ce mata yace ki eh, war gida ina kira kira kira ce a ni ba an bi kamar sai wala ni mata zaki muna tare da kuwa to babu rantsuwa ga mai musu cikin su kuma wala turaddu ba a raddi da rantsuwa a cewa in guda shi rantsuwa in in in mai awa bai zo da shaida ba aka ce in a ta mudda ibi shahidin ko da zo da shaida guda to ba a mai da rantsuwa gare shi amma wanda ya ce bai aure ta ba aka ce ta samo shaida an aure ta muna tare da kuwa ta sai ta samu shaida cewa mijin tana ya aure ta ta zo ta ɗarwaya duk gani ta samu shaida ba ko kuma shi shi an ka ce samu shaida mijin tana ya ɗaure gari duk bai shaida ba bai samu shaida ba to fa yan halahu mun kiru in mai musun ya sha billahi lazi bari a sai ta zuwa gida ya kukuta wa illa in ko bai rantse ba farewa ya ta ni akwai riwayoyi biyu gun malamai bil hukumi alaihi da hukumta ta yi armiya bata in suraki na biya ta abinta ko kuma da yace mata ta ita kuma ta lalata kuma gida ne ko kuma wa bi harfi da tsare shi gidan yari ne ya khalifa shi rance kaga akwai magana kenan ko to Allah ya sauƙaƙa to sai ne na za kwana umar da adaina